To a halin da ake ciki yanzu dai shugaba Muhammadu Buhari yana ganawa da manyan-manyan sakatarori wato permanent secretaries na duk ma'aikatu da hukumomin gwamnati na Najeriya amma ba a samu tabbacin bayanin cewar zai sauke su daga aiki ko ba zai sauke su daga aiki ba. Amma ganin irin wannan taro yana zuwa a daidai lokacin da za a rantsar da ministoci a gobe babu mamaki a ce kuma akwai wani garan bawul ko wani babban gyara da shi shugaba muhammadu buhari zai yi wa ma'aikatu na najeriya musamman tun da ya shaida wa ƙasa baki ɗaya cewar zai rage yawan ma'aikatu na najeriya shin wannan rage yawan ma'aikatun zai shafi yawan mayan-mayan sakatarorin da yake tare da su ko kuwa a daman akwai bukatar waɗansu su za a cire su ne daga aiki ko yaya wannan dai ba za a iya tabbatar da manufar wannan ganawar ba sai an kammala wannan taron tsakanin shi shugaban kasa muhammadu buhari da waɗannan mayan-mayan sakatarori